ta shirya muna fatan Allah ya sa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 godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta dawo mu cikin wannan daura da muke gabatarwa na kwana biyu a wannan gari na gazara a karamar hukumar makarfi a kaduna state wannan ƙasa ko wacce nan ƙasa ta mutu najeriya inda muke karanta littafin adabu talibin ilm fi daukin kitabi wa sunnah littafin babban malamin musulunci a sheikh hassan al-samakshari ɗaya daga cikin manyan malamai da ke karantar da abin da ya shafi fikihu a jami'atul malik abdulaziz ali su'ud Allah ya saka masa da kai a yau lahadi takwas ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara dubu ɗaya da ɗari kuɗu da talatin da tara daidai da ashirin da tara ga watan oktoba hijiran ana wato shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya muke haɗuwa haɗuwa karo na hudu cikin wannan karatun wannan littafin mai albarka a ɗazu kafin mu tafi sallah in ba manta ba mun tsaya kan shafe na arba'in kuma nan za mu tashi insha Allah Hamisan na biyar ana faɗa mana latubban ɗalibin ilimi abu na ɗaya shine mai al-ikhlas abu na biyu kuma ma'ana al'amadu bil ilmi wani bu'd 'an ma'azi. maasi abu na uku at-tawadu abu na hudu تطير العلماء ومجالس العلم abu na biyar da shi ne za mu tashi a kai mun gane ko to na biyar shi ne za mu tashi a kai a karkashin abu na hudu din nan ya faɗi abubuwa kuma wasu guda hudu da za su miki ɗalibin ilimi in ba kuma ta ba idan sami as-salihu min shay'ihi hadithan aw mas'alatan ya'rifuha lokacin da ɗalibin ilimi ya je wani hadisi ko wata matsala da ya santa daga malamin daga malaminsa an faɗa masa yadda zai abu na biyu an nahyu an kasratil jadali fil rashin jayayya abu na uku kuma an nahyu an ugulutatil masail